الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم قبل Oh. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس حدود رمضان هجرة 1440 wato daidai da tara ga watan shekara ta biyu da goma sha tara yau za mu karanta aya ta sha uku zuwa aya ta sha shida suratul in insha Allah waɗannan ayoyi suna mana bayanin matsayin ƙaurace magari a koma daji don gudun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shi yake nufi da al-uzla a ƙaurace ma zama a gari a ƙaurace ma birane a koma zama a daji an bar gari an koma daji don gudun saba ma Allah ta baraka wa ta'ala الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك نحن نقص عليك لبعضهم بالحق إنهم فتيتنا ربهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق mu muke karanta maka labarin su wato bisa gaskiya wato Allah yana tabbatar da lallai labarin waɗannan matasa gaskiya ne an taɓa samun wasu matasa waɗanda suka koma suka tare a kogon dutse Allah ya tabbatar da wannan kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a tafsirin ya ce Allah madaukaki ya kasa labarin kashi biyu kashi na farko ya bayanin a dunkule daga nan min haguna shari'a fi basdul kisa wa sharhiha daga wannan aya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bayanin labarin cikakke da kuma sharhi akan abin da ya auku to farko Allah ya tabbatar da gaskiyan al'amarin waɗannan matasa waɗannan samari waɗanda yahudawa suka ba da labarin wato Allah ya tabbatar gaskiya ne al'amarin su ya auku an taɓa samun wasu matasa waɗanda suka kaurace magari suka koma zama a koko wannan ya auku a farkon labarin Allah madaukaki ya jinjina ma waɗannan matasa ya tabbatar da imani ga waɗannan matasa saboda haka yasa ya ce inna hun fitiyatun amanu bi rabbihim lalle su wasu matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah mahalicin su sun yarda da cewa akwai Allah wa zidna huda kuma mu muka kara musu wata shari'a Allah ya tabbatar da lalle an samu labarin waɗannan matasa وهم الشباب وهم أقبل أقبل للحق Allah ya ba da labari mutanen matasa ne ba a ce dottawa ba ne me yasa saboda matasa sun fi saurin karban gaskiya akan dattawa ibn kasir ya ba misali da kafirai mutanen makka alladina kad atau wa asaw fi dinil batil a lokacin da Allah ya aiki annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka akwai matasa akwai dattawa ya kasance kana aksarun mustajibina lillahi wa li rasulihi yani shababan waɗanda suka fi amsa kiran manzon Allah a garin Makka waɗanda suka fi musulunta matasa ne wato samari ne ba da tawa ba wa ammal mashayikh min quraish fa amaduhum babu ala dini tsofin da ke garin Makka gaba ɗaya sun tabbata akan addinin su na asali wanda mafi yawa sun mutu a kafirci amma waɗanda suke karban addinin musulunci waɗanda suke zuwa gaban manzon Allah su musulunta za ka samu matasa ne istadalla bi hadhihi al-ayati wa amsalha ghayr wahidin min al-a'imma wanda wannan ayar tana cikin hujjoji da malamai da yawa suke tabbatarwa wato game da abubuwa guda biyu din nan na farko mafi yawan jama'a da ke karban gaskiya za ka samu matasa ne don haka sa kafirai sun riga sun gane wanda a dalilin haka sa da'ima kafirai farautar matasa suke ba tsofi ba saboda sun sani abin da ke aukuwa a tarihi idan aka samu matasa sun zama masu addini to al'umma za ta daɗe amma idan an kashe aƙidar matasa to an kashe wannan al'umma saboda haka babban yaƙi da ake in dai akan addini za ka samu ana ya'yan tunanin matasa ba tsofi ba saboda tsofi an riga an sani al'amarin su ya riga ya kare yana da wuya mutumin da ya tsufa akan akida ya juya masa baya yana da wuya amma matashi idan ya ga gaskiya yana karba don haka yasa duk sa'ilin da aka ce ma kafirai suna yakan musulunci to ka sa tunani zaka ga wallahi ba waɗanda ake yaka illa matasa me za a kirkiro wanda zai ɗauke hankulan wanda zai shagaltar da su ya raba su da riko da addini idan aka yi haka aka dace to nan da shekara talatin an kawar da aƙida a wannan ƙasar da zaran matasa fasadi to gaba da shekara talatin aƙida a ƙasar mu ya zama tarihi Allah ka tsare wannan shine abin da yasa Allah ke yabon waɗannan Allah ya tabbatar da imani gare kuma Allah madaukaki ya ce saboda imanin da suka yi sai Allah ya kara musu wani imani a wannan ita ce aqidar ahlus sunna wanda ibn kathir ya ba da su al-imam bukhari da malaman hadisi wato malaman salaf da dama sun tabbatar suna kafa hujja da wannan aya akan cewa imani yakan karu kuma imani yakan ragu idan ka kare aiki imanin ka sai ya karu saboda cewar Allah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa sun yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shiriya kaga sun nemi shiriyar Allah sai sai Allah ya kara musu wanda wanda ya zo da cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yakan karu kuma imani yakan rabu wanda Allah ya bada misali da dama a cikin Al-Qur'ani kamar محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم waɗanda suka nemi shiriwa Allah zai ƙara musu shiriya idan ka ɗauki hanyar shiriya sai Allah ya ƙara maka shiriya kamar yadda waɗannan matasa suka nemi shiriwa wajen Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ƙara musu shiriyarsa haka ma a ta tauba wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat wa hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إذا الله da آية wato sai a rika samu waɗanda ke cewa wannan aya da aka saukar da ita yanzu waye waye aya ta kara masa imani sai Allah ya ce yi masu imani kam idan aya ta sauko ai tana kara masa imani saboda haka mai imani yana samun karuwar imani idan ya nemi imani wajen Allah subhanahu wataala a suratul fashi Allah ya ce huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani Allah shi ya saukar da nutsuwa ga zukatan masu imani don su kare imani kaga ya gwada cewa imani yana karuwa imani yana rabuwa. matasan nan sun yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shirya sun yi imani da Allah suna zama a gari sai Allah ya kara tabbatar da zukatansu akan imani wannan ya zo cikin bayanin ibn jamiya a majmu'u fatawa yana mujallar na bakwai shafin dari da tara yana bayanin um, al-imam ishaq bin rahawai cikin malaman salaf ya rasu a hijira ta 238 shekara 2002 yana kirga malaman da suke kafa hujja da wannan aya akan cewa lallai imani yana karuwa imani yana raguwa wato ta inda zaka gane duk sa'ilin da ga ka ƙara kusantar addini to imanin ka karuwa yi duk sa'ilin da ga ka nisanci addini to imanin ka raguwa yi kuma yana raguwan nan har akwai lokacin da ba za a samu komi ba ya kare in karuwa ne kuma daɗa karuwa zai yi har sai an kai ga ya cimma kamala idan ya kai ga wannan martaba shine mutum yake zama cikin waliyan Allah saboda ka kusantar addini abu ne wanda ke zama alama na cewar ka samu karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala addinin ka yana ƙara kyau yanda kake kamanta riko da addini shi yake nuna maka wato kusantar ka ga Allah tabaraka wa ta'ala al-imam Ishaq bin Rahawai ya danganta wannan fahimta ga dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa tabi'in duk sahabbai sun tabbatar da haka idan ka ƙara aiki imanin kai na karuwa tabi'ai sun tabbatar da haka wa halumma jarran ala zalik yani kazalika ba'd tabi'ina min ahli ilmi ala shay'in wahid wadanda suka biyo bayan tabi'ai su ma sun tabbatar da haka malaman da suke yankin sham da malaman da suke yankin iraq da malaman da suke zama a madina kamar al-imamu malik ya kirga sunayen ya ce gaba ɗayansu abinda suka tabbatar saboda la'akari da waɗannan ayoyi na alƙur'ani annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus imani yakan karu imani yana raguwa Allah ka tabbatar da imanin mu akan karuwa har zuwa mutum saboda ka Allah ya yaba ma waɗannan matasa kaga Allah ya tabbatar labarin gaskiya ne abu na biyu shine da zamu dora da shi wanda hakika wannan yana kama hankali kafin Allah ya bada labarin waɗannan matasa sai da ya ce shi yake da labarin saboda haka kenan in kana da imani karka karyata karka sharta nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq wannan shine farkon labarin na biyu yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah bai magana da kai Allah yana magana ne kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mu ne muke gaya maka labarin su ya kai Muhammad muna tabbatar maka labarin su gaskiya ne abu na farko da Allah ya faɗa game da labarin matasan nan yace innahum fitiyat amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wasu matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah mahalicinsu kuma muka ƙara musu shiriyar Allah wallahi wannan abin da matasa za su rike ne inda da hali karka manta wannan aya a ce Allah ya ba da labarin wasu matasa a cikin alkur'ani farkon labarin Allah ya jinjina imaninsu ina ma a ce kana cikin waɗannan matasa ina ba yi ka kamanta aiki da irin abin da waɗannan matasa suka yi saboda ka samu yabon Allah mahalicci ka domin babu yabo da ke da tasiri wato ga dan adam kamar yabon Allah tabaraka wata'ala idan aka ce Allah ya yabe ka to kai kan rayuwar ka yi nagarta a duniya da kiyama Allah ya sanya labarin su a cikin alkur'ani gashi muna karantawa har tashin kiyama matasa ne waɗanda suka yi abin ayaba Allah ya tabbatar da imanin su ya sa labarin a cikin alkur'ani me yasa Allah ya sa labarin a cikin alkur'ani saboda ya zama abin ishara abin wato kwatance ga matasa musulmai wanda shine babban darasi da ya kamata mu gane game da wannan aya wanda duk Allah ya nufe shi da riko da addini yana saurayi to ya kare ma Allah godiya saboda ba karamar ni'ima ba ce, ba karamar rahama ba ce, ta Allah ta wa wata'ala da su ne Allah yake yabawa wato a cikin wannan aya a nan shin wace ƙasa ne waɗannan matasa suka yi zamani kaga Allah bai gaya mana ba ko kaga sai za ka so kasancewa Allah ya ce ai wasu matasa ne a ƙasar kaza a'a ba wannan bane abin da Allah ke la'akari da shi abin da Allah ke so ka sani ba kasar bane abin da Allah yake so ka sani waɗanda suka yi abin ayaba din ba tsofi bane saboda haka sai ya ce matasa ne to wannan kalmar matasa ita ce Allah yake so mu sani amma kasar fa la Allah bai so mu san kasan ba ai ba ma'ana a gabas suke a yamma suke ba ma'ana idan aka ce matasan larabawa sun yi abin ayaba to ba mamaki matasan amurka zai su tunani a waɗancan larabawa ne mu bakake ba za mu iya ba allah bai kawo ƙasan ba don kan ma ka yi tunani akwai wata ƙasa da ake iya samun mutane masu imani nan kaɗai banda wata ƙasa a duniya saboda ka duk inda ɗan adam yake yana iya aikin kwarai shi yasa allah bai bayyana ƙasan ba akwai hikima cikin wannan magana innahum fitiyat illa iyaka wasu matasa ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da Allah kaga kenan ma a gabas ne ma a yamma ma a kudu ma a arewa abinda dai ake so shine a samu matasa sun yi imani da Allah shikenan saboda haka shi Allah baya ba da labari don ka ji daɗi a ce ma ai matasan ƙasa kaza ne a littafin albidayatu wa nihaya na ibnu kathir mujallar na biyu shafin biyar, ibn kasir ya ce kala kasirun min al-mufassirin wal mu'akhirin wa ghairihim malaman tafsiri da yawa malaman tarihi da yawa da wasu masana abinda suke cewa kanu fi zamani malikin yuqalu lahu diqyanus waɗannan matasa sun kasance ne a zamanin wani sarki sarkin ana kiransa diqyanusu wato yana daga cikin roman emperors wato mayaki ne ana cewa ya yi zamaninsa bayan haihuwar annabi isa alaihi salam da shekara 200 kaga kafin eh, haihuwar manzon Allah da shekara 400 kenan saboda shekara 600 ke tsakanin annabi isa alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ya zo cikin hadisin salman al-farisi wanda al-imam bukhari ya rawaito Ehm, malamai suna cewa tsawon shekaru da ke tsakanin annabi isa da annabi muhammad shekara 600 wanda shine ya zo cikin hadisi amma malaman tarihi sukan ce shekara 500 su ce da yan kai amma a hadisi shekara 600 ne to shi wannan sarkin rumawa da ake kiransa dikiyanus lallai yana cikin sarakunan rumawa mayaka ne su hakika a wancan zamani su ne mafi karfi a duniya bayan haihuwar annabi isa da shekara ɗari biyu ya zamaninsa to a wannan lokaci ne wannan abin ya auku kamar yadda ibn kasir yake cewa masana tafsiri malaman tarihi da yawa haka suke faɗa wa kanu min abna'il akabir su waɗannan matasa suna cikin yaran manyan ƙasa suna daga cikin yaran manyan ƙasa ba matalauta ba yaran wato sarakuna masu mulki wakila min abna'il muluki an ce ma suna daga cikin yayan sarakunan ne kansu wattafaqa ijtima'u fi yawmi idil liqaumihim suka haɗa kansu a wata rana da ake buki fara'u ma ya ta'afafu qaumuhum ya zamanto suka tattauna su ya su game da irin halin da al'umma su ta shiga na fasadi min sujudi lil asnami suna sujuda ga gumaka wa ta'zimi lil awsani da girmama wato gumaka din fa nazaru bi ainil basira waɗannan matasa da suka yi tunani wato sai suka gani ah, cewar wannan rayuwar da al'ummar su take ciki ba rayuwa ce mai kyau ba yaran da kansu suka yi wannan tunani wanda Allah shi ya jefa haske na imani a zukatansu idan Allah ya jefa hasken imani a zuciyar bawa to sai a samu wato tunani ya shigo gare shi wanda zai daina abin da yake aikatawa ya kuma ga Allah tabaraka ta'ala wannan shari'a ta Allah ce wa kashafa Allah an qulubihim hijabal ghafla saboda haka Allah ya yaya gafalta rafkannuwa daga zukatansu domin babban abin da ke hallaka matasa shine rafkannuwa shagalta wannan shagaltan sai Allah ya cire yanarta daga zukatansu shagalta shine idan mutum yana cikin ƙuruciya to abin da yake sha'awa shine ga cewa ya mori rayuwarsa to wannan shi ake nufi daga fala, shagalta kuwa abu ne wanda ke raba ka da addini saboda za zaka samu wato matasa akasari sun fi duba abin da zai zamanto wato shagali ne na rayuwa ba imani ba to Allah sai ya cire wannan daga zukatansu sai zamanto babu sha'awar fasadi a zukatan waɗannan matasa ne wanda hikima ce ta Allah idan Allah ya ga damar shiryar da bawa to yana kawar da yanar da take hana shiriya wato shiga zuciyarsa fa'alimu anna qaumahum laysu ala shay'in waɗannan matasa suka gane jama'a su dai suna kan bata fa kharaju an dinihim ah, saboda haka suka bar wannan addini wanta mau ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu suka koma ga bautan Allah shi kaɗansa ana cewa a wanda lokaci suka hadu ittafaka ijtima'u haula ya fi makanin wahidin suka ga cewar ya kamata su haɗu a wuri guda idan sun haɗu a wannan guri su yi tunani game da al'amarinsu su zaɓa ma kansu mafi dacewa to labari, kamar yadda ibn kasir ya bayar zaka gan shi a littafin albidayat wan nihaya tun daga wato shafin 132 a mujallar na biyu har zuwa shafin 139 ya kawo warkoki sun kai wajen shida labari ne mai tsawo kuma ba za mu karanta shi ba me yasa saboda ibnu kasir din da ya fara bayanin tarihin su in ka koma ga tafsirinsa yace zukira annahum kanu ala dini isa ibn maryam an ce waɗannan matasa suna addinin kiristaniki wato suna addinin annabi isa alaihi salam ya ce wa zahiru annahum kanu qabla millatin nasraniya sai ya warware labarin nasu da ya bayar a littafin albidayat wa nihaya sai ya ce zahiri waɗannan matasa ba kiristoci ba ya ce dalilin da ya sa ya ce ba kiristoci ba ne don ina aka ce sun yi zamani a bayan haihuwar annabi isa da shekara 200 kaga ya nuna cewa kiristoci ne tun da lokacin kafin bayyanar manzon Allah to sai shi ibnu kasir ya ce zahiri ba kiristoci bane bil kulliya me yasa ya ce ba kiristoci bane fa innahu law kanu ala dinin nasraniyya inda a ce kiristoci ne a lokacin da shawa suka tura mutane guda biyu su tafi Madina su tambayi malamin malaman yahudawa game da gaskiyar manzon Allah lama'atana akhbarul yahudi bi hibzi khabarihim wa amrihim yahudawa ba za su ba labarin su ba ne yasa saboda yahudawa ba su gaskanta annabi isa alaihi salam ba ba su yarda da addinin kiristaniti ba saboda haka ba za su ba da labarin waɗannan matasan ba saboda babu shi a littafin su ba za su gaskanta ba saboda yahudawa asali ba su yarda da annabi isa ba alaihi salam akwai adawa tsakaninsu da addinin kiristaniki tsakanin yahudanci da addinin kiristaniki don haka ba za su taba ba da labarin wasu matasa da suka yi wani abin a yaba alhali kuma suna addinin kiristaniki ba lokacin da kurishawa suka aiko a tambaye su suka ba da labari eh, suka ce a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da labarin waɗannan matasa da labarin zulkarnaini da tambaya ga annabi akan wato inda rai yake da kuma tsarin halittarsa fadalla ala an haza amrun mahfuzun fi kutubi ahli kitab. wanda wannan ya nuna cewa labarin yana littafin yahudawa idan labarin yana littafin yahudawa to kenan kafin zuwan annabi isa alaihi salam abin ya auku don haka lallai labarin ba gaskiya ba kamar yadda malaman tarihi da malaman tafsiri suke kawowa kisar da ake badawa ba gaskiya ba ce muhammadu Laminu shankiti a littafin tafsirin adwa'ul bayan mujallar na hudu shafin 22 yana fassara ashabul kahfi war Ya ce, abahiru anna ashabul kahfi war raqib ta'ifatun wahida idan aka ce ashabul kahfi da arraƙin mutane ɗaya ne waɗannan matasa da suka bar gari suka koma wani kogo saboda gudun sabon Allah tabaraka wa ta'ala za iya ganin wasu suna cewa a tafsiri kenan wasu za su gaya maka arraƙin su ne mutane guda uku da annabi ya ba da labari a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam daga tarihin banu isra'il suna tafiya wato sun fake ruwan sama a wani kogo sai dutse ya gangaro daga sama wannan eh, abin nan ya rufe bakin kogon to zaka iya gani a tafsiri ana cewa ashabul kafi waɗancan matasan mu? waɗannan mutane uku da suka zo a hadisin manzon Allah alladhi alladhina saqatat alaihim sakara fa saddat alaihim babal kafi alladhi fi. Ya yace wannan ba gaskiya bane babu wani abin da ya tabbata daga manzon Allah a kan cewa waɗannan matasa da annabi ya ba da labarin su eh, waɗannan matasa da suka zo a suratul kafi su ne mutane uku da annabi ya ba da labarin su a cikin hadisi waɗanda ruwa ya sauko suka fake a kogon dutse sannan dutse ya sauko ya toshe bakin wannan kogon ba su bane saboda ka labarai ne daban-daban eh, kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana a wannan suran akan cewa waɗancan mutane uku su ne matasan da ya bayani a kansu ba illa anna tafsir al-ayati bi annahum humul muradu ba'idun kama tara wa'lam Muhammadu Aminu Shakidi ya ce, Ka sani anna kissata ashabil kafi wa asma'ihim labarin ashabul kafi sunayensu wa fi ayyi mahallin min al-ardi kanu a wace ƙasa suka yi rayuwa kullu zalika lam yasbut fihi anin nabiyyi shay'un za'idun alama fil qur'an ba za ka taba samun hujja akan labarin ashabul kafi ba illa wanda ya zo a cikin alqur'ani kadai babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayani akan fassarar su bare a gaya maka sunayen su bare a gaya maka kasar da, Allah ya, wato ya bayyana suka yi zamani kullu zalika lam babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil mufassirin fi zalika akhbarun kaseera amma idan kana karanta littafin tafsiri zaka ga ana bayyana labarai da yawan gaske akan ashabul kafirin nan Muhammadu Amin shankidi ya ce Isra'iliya dukkan su labarai ne da aka ɗauko daga littafan ahalul kitabi babu gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa yace a aradna an zikriha li adami sikkati biha ba ma'anar ka karanta waɗannan labaran saboda babu gaskiya akai bai dace ka fassara ayar alqur'ani da wani labari da ya taho a littafin ahlul kitabi ba ya kamata a ce manzon Allah shi ya fassara ayar alqur'ani idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin sunayen su ba bai yi bayanin kasar da suka yi zamani ba sahabbai ba su tambayi manzon Allah ba babu hujja a kai me dalilin da zai sa mutum ya nace sai ya san inda suke kaga wannan kuskure ne kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a idan mutum yana dora duk abin da ya ji ya dora wato duk abin da ka ji sai ka ba da labari a kai manzon Allah ya ce to wannan ya isa hujja a ranar tashin kiyama a da mutum a cikin makaryata ka ji magana ka ba da labari to idan labarin ba gaskiya bane kai ma makaryaci ne in ji Allah idan labarin ba gaskiya bane to kai ma ka zama makaryaci saboda ka yaya ta ƙarya wanda shine abinda malamai suka tabbatar game da sharhin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim babu nahyi an alhadith bi kulli ma sami'a saboda haka ba duk abin da ka karanta shine zaka ga wa mutane ba ba duk abin da ka karanta shine zaka gaskanta ba sai abin da yake da hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya al-litafin majmu'u fatawa eh, mujallar na goma sha uku shafin gari uku da sittin da uku ya ce galibu zalika akasari labarin da zaka iya zaka rika samu a littafan tafsiri wanda ake kawowa dan a fassara wata kissa zaka samu min ma la ta fihi abu labari ne da bashi da wata fa'ida yani taudu ila amrin dini babu fa'ida da za koma ga al'amarin addini misali anan shine tunda Allah ya bamu labari abinda ya rage Allah bai faɗa mana ba shine sunayen Allah bai gaya mana kuma garinsu ba shin sunayensu yana da tasiri ga rayuwa yana da tasiri ga aƙida ba shi da tasiri garin da suka yi zamani yana da tasiri ba shi da tasiri amma ka san cewar matasa ne sun yi imani da Allah sun kaurace magari saboda gudun saƙon Allah wanda shine abin da ke da tasiri abinda ake son ka sani kenan ba sunan wanda ya yi wannan din ba sabanin yadda mu muka saba idan labari za a bayar sai an gaya maka sunan mutum da sunan mahaifinsa da garin da ya zamani da shekaru da ranar da ya mutu la wannan ba abin da Allah tabaraka wata'ala yake faɗa kenan ba ya ba da misali da cewar ya ce fi misli hada asma'a ashabil kafi sunayen waɗannan matasa Allah bai faɗa ba launu kalbihim Allah ya ce akwai kare tare da waɗannan matasan akwai kare a tare da su to yaya launin karen yake wanda in ka bi tafsiri ma sai ka gani Allah bai ce ga launin karen ba illa dai ya tabbatar akwai kare a tare da su wa iddatahu Allah bai faɗi adadin su ba haka kuma in ka dawo ga tarihin Annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ya tambayi annai Musa me a hannunka annai Musa ya ce sanda na ne sai Allah ya sanya mu'jiza ga sandar annai Musa alaihi salam har aka gama tarihin annai Musa cin alqur'ani alkur'ani babu inda Allah ya ce sandar an yi ta daga wata bishiya bai gaya mana bishiyar da aka sassako wannan sandar ta addin Musa ba me yasa saboda sanin bishiyar ba ma'ana to in kana duba littafin tafsiri wato sai an ɗauko labari daga littafin banu isra'il a ce maka ai bishiyar mata kaza ce sai ce to wannan shishigi ne wato ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala idan ka koma suratul bakara Allah ya bada labarin annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah yaya Allah yake rayar da matattu sai Allah ya ce ka dauka kama tsuntsaye hudu idan ka kama tsuntsaye hudun nan ka aje wato ka yanyanka su a aje tsoka tsoka akan duwatsu a rarraba su sai ka kira su ya ce laka yaya. to idan ka duba ya ce a'a waɗanne irin tsuntsaye ne kaga dan adam yakan so ya sani tattabara ce a'a shiruwa ne wani irin tsuntsu ne Allah bai faɗa ba illa dai Allah ya ce annabi Musa annabi Ibrahim ka ɗauki tsuntsaye guda hudu kai kaza sannan in ka dawo ga labarin annabi Musa alaihi salam wanda aka samu wani ya kashe wani a zamanin banu isra'il allah tabaraka wa ta'ala ya ce su nemo saniya a yanka a bugi wannan mutumin da wani sashi na saniyan zai tashi sai malamai na kokarin sanin wani sashi ne a jikin saniyan aka cire aka daki mataccen wanda har ya tashi shi fa allah bai faɗa ba amma mutum yana kokarin sai ya sani saboda in ya sani kaga zai tayar da matacce shi ma to kuma Allah bai faɗa ba inda Allah ke cewa fa qul nadribuhu bi ba'dihha abinda Allah ya faɗa ku daki wannan mataccen da wani sashin saniyan bi ba'dihha ai Allah bai mantuwa me yasa Allah bai ce da harshen ta ba ko da zuciyarta ko da kafa ko da hannu misali Allah bai faɗa ba sai dai Allah kawai ya ce mun ce a daki wannan mutumin da wani sashi na saniyan kazalika yuhillahu almauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun saboda ka sai mutane na kokarin sanin wani sashi ne na wannan saniya aka ciro aka daki jikin matacce ya tashi idan aka ce Allah ya yi magana da nan Musa alaihi salam wanda ya tabbata cikin alqur'ani Allah ya yi magana da annabi Musa shi yasa ake kiransa kalimullah kuma maganar Allah lokacin da Allah ya magana da shi ba a kan dutsen tur ba magana ta wahayi na farko da Allah ya yi ga annabi Musa alaihi salam magana ta hito ta jikin wata bishiya wanda Allah ya tabbatar da wannan to sai mutane na kokarin sanin wani bishiya ne wannan ya za ka sani ba za ka sani ba ila gairi zalika mimma afhamahu hulahu fil Qur'an wanda akwai su labarai da yawa waɗanda Allah ya bar su a rufe a cikin alqur'ani Allah bai yi maganar yanda abin ya kare ba mimma la fa'idata fi ta'yini ta'udu 'ala al-mukallifin idan an ce ma an gaya maka babu wata fa'ida da zaka samu a kai, saboda ka su labarin ashabul kafi wanda Allah ya tabbatar ya tabbatar mana da cewa matasa ne ya tabbatar da cewa sun yi imani kuma Allah ya karfafa imanin su sun bar gari sun tafi kogo to Allah ya tabbatar da sun fara haduwa suna tattaunawa wanda shine tafsilin kissa da Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana sai ya ce ne wa rabatuna موسى قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم الله يجيكم من أولي كنزك كنزك mu muka ɗaure kan zukatansu wato idan kaga ka samu shiriyar Allah to Allah ne ya baka matasa sun yi sha'awar addini sai Allah ya ƙara musu shiriya idan da Allah ya kyale su ba za su iya ba ba za su iya abin da suka aikata ba ne sai Allah ya ce wa rabatuna ala kulubihim muka ɗaure zukatansu idan Allah ya ɗaure zuciyarka to baka jin tsoron kowa sai shi ba ka ganin akwai wata damuwa a duniya illa idan mutum ya samu kansa cikin fushin Allah saboda ka tunda Allah ya daura zukatansu sabbar sabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa madinati sai tunanin za a bar gari tunanin za a bar yan uwa za a bar uwa da uba da kanne da abokai za a bar jin daɗin da aka saba tunda an ce yaran manya ne misali saboda ka an saba da jin daɗi akwai abin hawa akwai dukiya eh, eh, wannan tunani yana hana mutum ya bi addini yana hana mutum ya bi addini saboda haka sai Allah ya ɗaura zukatansu sai ya zama ba sa waige su duba abinda za su rasa idan sun bar gare mu fara kaci makano fihi min al'aishir ragid abinda suka saba da shi wato na rayuwa mai daɗi wa sa'adatu wa ni'ma ana cikin jin daɗi ana cikin ni'ima kasan wannan tunani shi yake hana kafiri ya karbi addinin musulunci kafiri ya san musulunci gaskiya ne amma kullum tunaninsa in ya musulunta zai rabu da iyayensa zai rabu da abokai zai rabu da yan uwa zai rabu da ni'ima da yake cikinta ba mamaki ma'aikaci ne za a kore shi a aiki wannan tunanin shi yake hana shi ya musulunta har ya mutu a kafirci amma tunanin yana zuwa zuciyarsa to wanda ka ga ya musulunta shine wanda Allah ya daura zuciyar shi abinda Allah ya faɗa kenan sun yi sha'awar su bar gari sun tabbatar da cewa addinin su dinnan kafirci ne karka tsammani cewa su kadai suke wannan tunani har yanzu yaran kafirai da dama suna wannan tunani saboda haka zaka ga jifa jifa kafirai suna zuwa suna karban addinin musulunci saboda suna tunanin kai anya addinin musulunci nan bai fi namu ba suna tunani suna aunawa amma abin da kawai ba su dace da shi ba shine Allah bai daura zukatan nasu ba da Allah ya daura zukatan su shikenan kuma duk wanda Allah ya daura zuciyarsa zaka ga ya taho ya ce shi yana son ya musulunta zaka ga mutum wani ma akan samu fasto ne yana da coci da mabiya amma duk da haka da yake Allah ya daura zuciyan. tunanin cocin tunanin mabiyan tunanin abin hawa tunanin ni'imar da ya samu duk sai fita mata ya zamanto ba abin da ke gabansa illa addinin Allah tabaraka wa ta'ala to idan Allah yana son bawa ya shiryu me Allah yake yi yana daura zuciyarsa wanda wannan ya ya faɗa mana a wurare da dama a cikin alqur'ani kamar misali a tarihin mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah ya ɗaura zuciyar mahaifiyar annabi Musa lokacin da ta haife shi Allah ya ce ki sa shi uh, a cikin wani wato uh, tsumma ki jefa shi a ruwa saboda haka ta so ta yi to in ba dan Allah ya ɗaura zuciyarta ba da ba ta yin ba Allah ya ɗaura zuciyarta bayan ta sanya ɗanta ruwa ya tafi da shi aka gano ɗanta ana tambaya kaɗan ya rage ta fallashi kanta ka ce ɗana ne sai Allah ya ɗaura zuciyar shi kenan idan Allah ya ɗaura zuciyar bawa to sai bawa ya zama to babu abin da ke gabansa sai addinin Allah Allah ka ɗaura zukatanmu akan imani Allah ya ɗaure zukatansu me ya faru tunda Allah ya ɗaure zukatansu izkamu sai suka haɗu wato matasan gaba ɗayansu suna tattaunawa faƙalu sai suka ce rabbuna rabbu samawati wal ard wato suka yi mitin kenan matasa su ya su sun haɗu me ya haɗa su imani dama sha'awar imani yana zukatan su amma yanzu da Allah ya ɗaure zukatan nasu shine suka ji ƙarfin gwiwa har ma suka haɗa kawunansu su saboda tattauna al'amari na addini suka ce lallafan eh, mahalicinmu guda ne. Shi ne mahalicin sammai da kasa mu da mun tabbata babu wani abin bauta illa shi Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci kasa lan wa min dunihi ilaha kuma har abada ba za mu bauta ma wani abin bauta ba kuma bayansa ba za mu kaga sun yi matsaya kenan su ba za su bauta ma wani Allah ba laqad qulna idan shatata idan ko har muka bauta ma wani Allah to hakika wato mun faɗi wuce kalmar da ta wuce iyaka kenan asali na kalmar ashafatu mujawazatul qadar wato shine mutum ya wuce iyakarsa wato idan har muka bauta ma wani Allah to hakika mun faɗi ƙarya mun yi kaje da gangan idan Allah ya sanya albarka a rayuwar matasa sai kaga suna haduwa suna mitin mitin akan me akan al'amarin addini wato wannan shine abin misali da zamu iya dauka game da labarin waɗannan matasa eh, sun hadu suna tattaunawa kuma suka yi alkawari ba za su taba bauta ma wani Allah ba fa hada aqsa ma ladayhim min tagiri wal islah saboda ka anan eh, abinda matasan nan suka yi sun kai makura na iya abin da za su iya yi na gyara al'umma me yasa saboda ba za su iya kiran mutanensu zuwa ga addini ba suna da rauni yara ne da farko kenan iyayensu manya ne iyayensu sarakuna ne aljabarun wanda ya karanta daular rum daula ta rum ya san yadda suke mulki a ce yaro ya tashi ya ce zai kira sarki zuwa ga addini wane su sun ga ba za su iya ba la wala muwajahatuhum bil quwwa su tashi su kira jama'ansu da harshe ba zai yiwu ba su tashi su ce za su yaƙi waɗannan jama'an da ƙarfi ba zai yiwu ba saboda a lokacin duniya gaba ɗaya babu mai kaulin wato ƙarfin daular rumawa to wannan shi ake buƙatar mumini abinda ake buƙatar mumini ya aikata kenan don in ka lura ka aje kanka a mahallinsu a ce kai ne kake halin da suka samu kawunansu ya za ka yi kana cikin daula da take na kafurci. kuma ita ce mafi karfi a duniya sannan ku matasa ne Allah ya sanya imani a zukatanku ya za ku yi za ku iya fita ku yi wa'azi ga waɗannan kafirai da baki ba za su iya ba za su iya ɗaukan makamin su yaƙi waɗannan yan uwa nasu ba za su iya ba me za su yi iya abin da za su yi shine su gyara rayukansu su riƙe imanin da Allah ya ba su wanda shi ake nufi da at bil qalbi mutum ya canza zuciyarsa wanda shi ne abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da annabi yake cewa fa illam yastati fa bi qalbihi ba za ka iya kawar da barna da hannunka ba ba za ka iya kawar da barna da harshenka ba to me za ka yi ka kyamaci abin a zuciyarka manzo Allah ya ce wa zalika abu aful iman wanda shine mafi raunin imani abin da suka aikata shine makoran abin da za su iya a wannan lokaci amma ba shine abin da aka fi so ba a tsari na gyara saboda matakan gyara uku ne matakan gyara guda uku ne a gyara a kau da barna da hannu ko a kawar da barna da harshe ko a kawar da barna a zuciya abinda suka ɗauka shine na zuciya saboda ba su da karfin da za su iya kawar da barnan da hannunsu ko su kau da barnan wato da bakunansu amma su ya su suka haɗu suna tattaunawa suka karfafa imanin juna me suke cewa ha'ula ikanmun ha'ula ya من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا su yasu suka haɗu suna micin suna ƙarfafa imanin juna wanda wannan abin ya gode, in aka ce matasa suna da wata ƙungiya da suke haɗuwa na addini saboda jifa jifa su ringa karfafa imanin juna wannan abin da suka yi sun yi koyi da waɗancan matasa haula iqaumuna waɗannan namu. Ita namu ittakazu min dunihi aliha gashi sun rike wasu abubuwan bauta sun bar Allah kaga mikin suke fasuye su suna gaya ma juna yan uwanmu a cikin birane iyayenmu babbanninmu kawunnanmu danginmu sun koma bautan wasu abubuwa sun bar Allah laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin me hana su zo da wata hujja mabayyaniya hujja da za ta tabbatar da bautan gunki gaskiya ne babu hujja faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wa ya fi zalunci kuwa fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ya fi wannan ƙarya matasa kuke wannan tattaunawa me yasa suke? saboda karfafa imanin juna babu nasara ga mutum kamar a ce ya yi dace da abokin kwarai idan mutum yana tare da abokin kwarai ba zai halaka ba haka Allah ya haɗa al'amarinsu da yake su suna da halaye iri guda kowa zuciyarsa ba abin da ke cikinta illa fatan samun shiriyar Allah sai Allah ya ƙara musu wannan shiriya saboda duk wanda ya haɗu da aboki saboda addinin Allah to Allah ko sai ya sa wannan abota nasu sai ya samu abotan nasu albarka me suka ci gaba da cewa wa to wajen tattaunawar nasu kaga sun yi magana akan addinin jama'an su sun tabbatar addinin ba gaskiya ba ne iyayensu da ke bautan gumaka sun tabbatar iyayensu ba su da wata hujja dan babu hujjar da zaka tabbatar eh, da zaka kawo mai tabbatar da cewa gunki ya dace a bauta mishi so sun tabbatar da wannan sun tabbatar da cewa bautan gunki jingina ƙarya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sai suka ce to me abin yi abin yi ɗayan biyu ne ko dai mu koma mu zauna da su halaka ce ko kuwa mu kaurace musu wanda shine mafi sauki gare mu idan mun kaurace musu to nan ne za tsira da addinin mu to so daga sun hukunta wannan ina za mu tafi idan mun bar gari nan ba tattaunawa suka yi shine Allah tabaraka ta'ala ya bada labari yake cewa wa izi tazaltumuhum tunda yanzu kun yadda za ku kaurace musu wa ma ya'buduna illa Allah za ku kaurace ma abin da suke bauta wanda ba Allah ba kaga ya nuna za su bar gari za su bar bautan gumaka za su kaurace ma wannan gari za su kaurace ma addinin mutanen gari ina za a je sai shawara ta kama da cewa fa'awu ilal kahfi sai ku tare zuwa kogon dutse Tun da dai ya tabbata zama da su ba zai kyau ba mun tabbatar kafirai ne mun tabbatar addinin su babu gaskiya a kai mun tabbatar abin da suke ƙarya ne ga Allah to ya za a yi mu koma mu zauna da su in muka koma muka zauna da su to halaka ce da mu da su mun zama daya saboda haka mafi dacewa shine mu tare fa'awu ilal kahfi ku tare zuwa kogon dutse idan kun tare zuwa kogon dutse ba don Allah kuka yi ba to Allah ko zai isa muku yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai shimfida muku kaga maimakon a ce Allah zai baku abinci sai aka yi kalmar aka kawo kalma ta annashiru wanda tana ma'anar albastu Maimakon a ce idan kun je kogon nan Allah zai ba ku abinci da abin sha la idan kun je kogon nan Allah zai warware rahamarsa akan ku wato rahamar da Allah zai ba su ba ɗaya bane ba biyu bane kaga ba su ma shakkan cewa Allah zai taimaka musu da abin da za su ci a wannan kogo wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa kuma Allah zai sauwake muku al'amarin kuɗin nan ku samu daɗin rayuwa shine mirfaqa ma yartafiqu bihil insan saboda dama a cikin gari suna cikin jin daɗin rayuwa wanda ya bar zama a gari ya koma kogo ya za a yi ci daɗin rayuwa kaga a kogo babu gado babu katifa ba mayafi shi suka ce to wannan abin da za mu bari a gari na jin daɗi tun da don Allah za mu je kogon nan Allah zai sauwaƙe mana abin da zai zamanto ya daɗaɗa mana rai wato a madadin wancan daɗin rayuwa da muka saba shi kaga wanda sai imani shi ke sa mutum yadda da wannan shine suke gaya ma juna yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai shinhida muku daga rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum yuhayyi lakum yusahhil lakum min amrikum mirfaqa wato Allah zai sauwake muku daɗin rayuwa na al'amarin ku saboda karku damu duk wanda ya nemi agaji wurin Allah Allah zai agaza masa wato imanin su yayi karfi kwarai domin idan imani ya yi ƙarfi ga bawa yana yarda da abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke wajen shi idan mutum tawakkalinsa ya yi ƙarfi idan kana da tawakkali to kana yarda da abin da ke wajen Allah ya fi abin da ke wajen ka idan Allah ya ce ba da dukiyarka zan ba baka to idan miliyan ɗari ne ya ce jama'a ga sadaka saboda ka yarda dan ka rabu da miliyan ɗari wallahi baka yi asara ba don abin da ke wurin Allah ya fi wannan kuma ka yarda da cewa na wajen Allah nan shi ne mai tabbata ba naka ba wato baya ga cewar sun yi imani tunda Allah ya daura zukatansu sai Allah ya zuba ma rayuwarsu albarka sai suka samu karfin tawakkali wanda karfin tawakkalin nan shi yasa suka yarda su tare a kogo suka yarda da cewa in sun shiga kogo ba za su ji tsoron abinci ba saboda sun shiga kogon nan ne domin Allah kuma Allah zai azurta su idan suka shiga wannan kogo ba za su samu wahalar rayuwa ba saboda sun bar daɗin rayuwa da suka saba da shi a cikin birane saboda Allahn da ya ba da daɗin rayuwa a birane zai sauwake ma rayuwarsu yadda za su ji daɗin zama a cikin wannan kogon kaga tawakkali ya samu a wurinsu sannan sun yi koyi da annabi ibrahim alaihi salam sun yi koyi da annabi ibrahim saboda ai abin da suka aikata hijira ne sun yi hijira daga birni sun koma daji wanda ya fara wannan hijira ne annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah ya ba mu labari a suratu maryam <clears throat> annabi ibrahim ya yi gwagwarmaya da mahaifinsa da jama'an gari da sarakuna kaga shi abin da ya aikata ya tsara nasu su ba su iya wa'azin ba amma shi annabi ibrahim sai da ya yi wa'azin har mahaifinsa ya ja hankalinsa abu ya gagara suka yi ta kokarin azaba ga annabi ibrahim alaihi salam a karshe sai ya ce wa a'tazilukum wa ma wa ma tad'una min dunillah wa ad'u kaga annabi ibrahim ya ce wa a'tazilukum zan kaurace muku wa ma tad'una min dunillahi da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba zan kaurace muku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ka kwatanta da wannan aya da muka karanta wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah sai zama daidai da annabi Ibrahim abinda annabi Ibrahim ya aikata wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi abinda suka aikata ya yi kama da abinda annabi Ibrahim salam ya faɗa ya aikata sannan abinda suka faɗa yi kama da abinda annabi Ibrahim ya faɗa ce wa adu'u rabbi zan kira Allah mahalicina na san idan na yi kaura na bar garin nan na san zan wahala amma wahala tana samuwa ne idan ba a dogara da Allah ba saboda ka zan kira Allah duk wahalar da kuke ganin zan sha ba zan sha ba asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiyya ina tabbatar da ba zan zamanto mara rabo ta sashin addu'a wato ga Allah na ba tunda na yi imani da shi na tabbata idan ko na kira shi Allah zai karba me Allah ba dauke ya fada falamma atazama wa ma ya'buduna min ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا da annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanensa wanda cikin su har da iyayen shi wa ma ya'buduna min lahi da abin da suke bauta wanda ba Allah ba ne, me ya faru ya roƙi Allah shi kuma sai Allah ya mai canji wa habna lahu ishaqa wa yaquba muka bashi da muka bashi jika da annabi ishaq jika annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kowanne muka sa ya zama annabin Allah ɗansa annabin Allah jikansa annabin Allah saboda me saboda ya bar kowa domin Allah to sai Allah ya canza mar abin da ya rasa ya rasa uba ya rasa yan uwa sai Allah ya bashi da bashi jika duk annabawa idan ƙasanka ya yi kyau sai ka manta sama abin da ya faru ga annabi ibrahim alaihi salam kenan su ma abin da ya faru da su kenan sun roƙi allah tabaraka wa ta'ala sai allah ya karba wanda wannan ya tabbatar mana mutum ya kaurace ma gari domin addinin allah bai saba ma sunnar annabawan allah ba ƙaurace ma gari mutum ya koma wani guri ya zauna in ma daji in ma ya koma wani garin saboda me saboda gudun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shine babban darasin da labarin ashabul kafi yake karantar da mu menene hukuncin sa mutum ya ƙaurace ma gari saboda ana fasadi a garin saboda ana laifi in ma fasikanci in ma shirka in ma kafirci ana sabon Allah tabaraka wata'ala sai ka kaurace ma gari me hukuncin sa al-Imam Ahmad bin Hanbal a littafin al-Masail war Rasail marwiya anhu ta sashin aqida yace idza kanatil fitnatu idan fitina ta auku fala ba'sa an ya'tazila ar-rajulu haythu sha'a babu lafi don mutun ya kaurace ya killace kansa ya koma wani guri da ya ga dama saboda me saboda gudun wannan fitina fa amma idan lam takun fitna amma idan babu fitina fa fal amsaru khairun zama a birni shefi alkhairi saboda idan kana zama a birnin tunda ba a hana ka wa'azin ba za ka yi wa'azi a dalilin wa'azin wani zai shiri amma kamar rayuwarsu ta bambanta da wannan idan mutum ya ga wa'azin ba zai yiwu ba an hana don ana samun irin wannan yanayi ya zamanto an hana wa'azi ga fasadi ya yi yawa to kaura daga wannan gudun shine mafi dacewa shine abin da al-Imam Ahmad ya faɗa fa amma sukunal bawadi ala wajhi al-ibada amma mutum ya bar gari ya koma daji ya zauna wai saboda bautan Allah wal uzla fa manhiyun an wannan shari'a ta hana shari'a ta hana an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zama a gari mutum ya kaurace ce saboda laifi da ake saboda fasikanci da ake bari zai bar garin ya koma daji yana zama ba kuma fitina ce ta samu mutane a garin ba ba hana shi addini ba mutum ya kaurace ma wannan gari wannan haramun ne akwai hadisin abu huraira wanda yana sunan tirmizi abu huraira ya ba da labarin cewa marra rajulun min ashabi rasulillah wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an fita an tafi jihadi saboda ka ana dawowa ɗaya daga cikin sojojin nan sai ya ga eh, marra bi shi'bin fihi uyaina min ma'in azbin ya wuce wato wani kwarin dutse wanda ya zamanto akwai dausayi sannan akwai ruwa mai daɗi fa'ajabahu tibuhu wa husnuhu yi sha'awar wannan fadamar ya yi sha'awar wannan ruwan da ke wannan gudun. saboda haka sai ya yi sha'awar ina ma ya bar zama a madina ya bar zama tare da sahabban manzon Allah ya dawo wannan daji ya zauna ya yi tabautan Allah kawai lawai ta zantun nasa wa akamtu fi hada shi'ib me zai hana in kaurace wa mutane in dawo wannan kwari in ringa zama wala af'alu hatta asta'mara rasulullah amma tunda annabi yana dare ba zan yi komai ba sai na nemi umarninsa saboda haka sai ya taho madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah na yi tafiya ina dawowa na ga wani guri mai fadama guri ne mai ruwa yana da dausayi gurin yana da daɗi saboda kai ne sha'awar in kaurace wa mutane in koma wannan gurin in zauna ni kadai in yi ta bautan Allah kawai sai manzon Allah ya ce la taf'al kar kai haka kaga annabi ya hana kenan la taf'al kada kai haka fa inna maqama ahadikum fi sabilillah matsayin ɗayanku idan an tafi jihadi matsayi wato na jihadi guda ɗaya afdalu min salatihi fi ahlihi sittina aman a ce an tafi jihadi da kai tafiya ɗaya kawai ladan da za ka samu ya fi ladan sallar mutumin da ke zama a gidansa shi kadai na tsawon shekara sittin. an tafi jihadi da kai sau ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ladan da ka samu ya fi ladan da mutumin da baya tafiya jihadi ya zauna a gidansa yana bauta yana sallah sai dai shekara 60 idan aka tara ladansa gaba ɗaya bai kai ladan da ka samu ba idan aka ce jihadi jihadi yana da rassa daban-daban <clears throat> wanda hatta wa'azi fita wa'azi ƙauyuka da sauransu lada ne ake samu saboda ƙoƙarin shiryar da bayan Allah wanda baya fita wannan wa'azi ba za ka daidaita ladan su ba ba zai yiwu ba hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1650 da sahihu targhib hadisi na 1301 da kuma sahihu jami' sagir hadisi na 7379 annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kaurace ma birni ya koma daji ya zauna ba don fitina ta addini ta samu mutane bala idan fitina ce ta addini ta samu mutane wannan babu shakka ya dace shine ya dace da irin abin da ashabul kafi suka aikata amma idan ba fitina bace ba a hana ka wa'azi ba mutum ya bar birni ya koma daji wannan ya samu tsawatarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai annal khulta eh, wato mu'amala cuɗanya da mutane yakan zama wajibi wanda in kayi la'akari da addinin musulunci zaka gane yana daga cikin abin da ibn ya yi magana mai tsawo a kai. yana majmu'u fatawa mujallar na goma shafin ɗari hudu da ashirin da biyar idan ka lura idan kana zama a birni akwai ibadoji da dama waɗanda za ka samu damar yi kamar misali salloli biyar dinna, sallah ta azhar la'asar magariba isha'i ana yi da kai a cikin masallaci a Jam'ii. wanda farilla ne wajibi ne wanda ya bar zama a birni ya koma daji kaga wannan wajibin fa bai same shi ba sallar juma'a fa wajiba ce sallolin idi guda biyu kowace sallah wajibi ne mafi inganci kenan ba sunna ba sallar idi ga lafiyayye wanda ba shi da uzuri ibada ce da ake a cikin birni ba a kauye ba ba a daji ba idan aka ce rana ya kama wata ko wata ya kama rana sallar husufi jama'a suna haduwa yi sallah kaga shi ma a birni ake sallar roƙon ruwa wani hawi zalika wanda malamai sun kirga waɗannan duk ibadu ne waɗanda ba a yin su a daji sai dai a birni Kar ka hada da tafiya aikin haji tafiya aikin haji yana kubucewa mutumin da aka ce ya koma zama a daji sannan yawon da'awa na wa'azi ko jihadi da kafirai waɗannan duka ibadu ne waɗanda wajibi ne akan musulmai idan aka ce mutum ya bar zama a birni ya koma daji waɗannan nau'ukan ibada wato sun kubuce masa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kaurace ma birni ya koma daji da zama illa dai idan akwai sai dai idan akwai fitina wannan kuma akwai dalili akai yana daga cikin abin da malamai suke kafa hujja da shi da dai a ce ƙaurace ma birane a koma daji ana zama ya dace to babu shakka da annabawan Allah suna yin haka ba su yi ashabul kafi sun yi haka ne don gudu da addininsu don tsira da addininsu suka je suka kuya a wannan kogo amma annabi ibrahim alaihi salam hijira yayi daga gari zuwa gari ba daga birni zuwa daji ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba daya a cikin mutane yayi har ma yana shiga kasuwa don haka yasa a suratul furqan kafirai suke aibanta manzo wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kul at-ta'am wa qalu ma li hadha ar-rasul kafirai suna cewa me ya samu wannan manzon kalmar da suke faɗa mata ta izgilanci ne saboda su yadda manzon Allah bane Mali, ma hazar rasuli me ya samu wannan manzon ya kullu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaqi kuma yana tafiya kasuwanni ashe kaga annabi yana shiga kasuwanni a kasuwa da kai ayi saye ayi sayarwa kaga kasuwa wuri ne da za a samu fasadi wuri ne da ake karya wuri ne da ake yaudara wuri ne da ake cin amana da cuɗanya maza da mata da sauransu amma bai hana manzon Allah shiga kasuwa ba shiga kasuwan gyara ne laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira saboda haka Allah ya tabbatar ba ma annabi Muhammad ba a suratul furqan aya ta 20 wa ma arsalna qablaka minal mursalin أرسلنا قبلك من المرسلين إلا مبشرين إلا إنهم لا يأكلون الطعام أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين بمعيكو وسمن ذنب كافين كي إن شاء الله تبارك وتعالى إلا إنهم لا يأكلون الطعام فاتي دكسونا تين أبينشي ويمشون في الأسواق كما دكسونا تهيا كاسواني دك من ذنب الله سوداك كيما دنكاشي كاسواني dan ka shigan annabin Allah kasuwa gyara yake saboda idan ka tara hadisai waɗanda aka ba da labari manzon Allah ya shiga kasuwa idan kana bi ɗaya bayan ɗaya za ka ga yadda manzon Allah ke koya wa mutane yadda ake kasuwanci yadda ake mu'amala manzon Allah yana shiga kasuwanni yana gyara halayen mutane waje Allah ba kun libabin fitina Allah ya ce to mun sanya sashin ku ga sashi fitina ne shi dan adam dama zaman tare dole ne a samu fitina a tasbiru na Allah yake cewa shin za ku yi haƙuri Ɗa ya zama fitina ga ubansa uba ya zama fitina ga ɗa. mace ta zama fitina ga miji miji ya zama fitina ga mace makwabci ya zama fitina ga makwabcinsa haka ne rayuwar take gaba ɗaya sai dai fa idan an yi haƙuri wa kana rabbuka basira kuma Allah yana gani bisa ga wannan dalili aka samu hadisin Abdullah bin Umar hadisi abdullah bin umar yana sunan tirmizi da sunan ibn majah manzon Allah ya ce almu'minu allazi yukhalitu nasa mumini wanda yayi hakuri yana cuɗanya da mutane yana hulɗa da mutane yayi hakuri wa yasbiru ala azahum yayi hakuri da cutar wanda mutane suke mar a'azamu ajran ya fi lada min almu'minin alladhi la yukhalituhum akan muminin da baya iya cuɗanya da mutane wala yasbiru ala azahum kuma baya hakuri da cutarwarsu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai hakuri ka zauna a unguwa ana zagin ka ana bata ka hakurin nan da kai lada Allah ke rubuta maka wanda ya kafa hakurin <clears throat> ba zai iya hakuri da mutane ba saboda haka sai yayi kaura ya yi ƙaura ya bar unguwa ko ya yi ƙaura ya bar gari saboda me saboda cutar wanda ake a garin wanda shi ne abin da ya sa ya yi ƙaura ko saboda zunubi da <clears throat> ake aikatawa a wannan gari saboda laifukan mutane fasikanci ya yi yawa suka ce kai barin bar garin to idan akwai wani wanda ya ƙi tashi daga garin saboda fasikanci amma zamansa a garin yana ƙoƙarin shiryar da mutanen garin ladansa ya fi naka in ji manzon Allah al alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala azahum mumini da ya hakuri yana cuɗanya da mutane yana hakuri da cutarwansu a'zamu ajran ya fi lada min al-mu'min alladhi la yukhaliduhum fiye da muminin da baya iya cuɗanya da mutane wala yasbiru ala azahum kuma baya hakuri wato da cutarwansu wanda bai yi haƙurin hulɗa da mutane ba to ba zai samu lada na wanda ya haƙurin hulɗa da mutane ba hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 2035 wannan ya nuna cewar ka yi haƙuri ka zauna a gari ana fasikanci akwai fasikanci a garin akwai zunubi da sauransu amma sharaɗinsa idan kana ƙoƙarin gyara idan ba za ka iya gyara da harshen ba ba za ka iya gyara da hannu ba la shakka tashinka ya fi dacewa amma matukar za ka iya ko da wato abinda za ka yin ko da ba zai iya canzawan ba amma yunkurinka na gyara barnan wannan gari ya sa ka tashi ba to lada kake samu a zamanka na wannan gari wanda shine da Allah ya faɗa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira karka manta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaman sunna suke ba da misali da shi wato ta wajen karantarwa idan mutum yana gari sai zama zai karantar zai iya tsawatarwa ya ga wani ya aikata wani abu mara kyau ya ce wani ka daina ya tsawatar to lada zai samu ya yi ƙoƙarin shiryar da al'umma manzon Allah ya ce fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adinakum hadisin abu umamat al-bahili abu umamat al-bahili ya ce wato aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wasu mutane ne guda biyu shi wannan mutumin mai yawan ibada ne yana kokarin ibada wal akharu alimun amma ɗayan masani ne mai kokarin karantar da mutane wannan yana da kokarin ibada wancan yana da kokarin karantar da mutane so kaga anan kamar mutumin mutumin da ya kaura wa binni ya koma daji dan ya bauta ma Allah da wanda ya zauna a birni baya ibadan sosai amma kokarin ya karantar da mutane alkhairi wanne yafi a tsakanin su sai manzo Allah ya ce ai idan za a za a yi bayanin fifikon masani akan mai ibada to sai dai a kwatanta ne da ku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a kwatanta darajar da ke tsakanin mai yawan ibada da mai karantar da mutane wannan ya fi wannan ya keɓe kansa yana ta ibada wancan kuma fa masani ne yana kokarin karantar da mutane alkhairi ko da kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fifikon da ke tsakaninsu kamar fifiko na ne akan ɗaya daga cikinku mafi kaskanci a cikinku wato a yadda malamai suka ce nisbatu sharafil alimi ila sharafil abidi darajar mai koyar da alkhairi idan za a kwatanta da darajar mai ibada ka nisbati sharafin rasuli ila sharafi adna sahaba kamar a dubi darajar manzon Allah sai a dubi sahabbai cikin sahabbai wani sahabi ne ya fi kaskancin martaba wani sahabi ne darajarsa ta zamanto mafi kaskanci to sai a kwatanta darajarsa da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san ba hadi a ce za a kwatanta wani dan adam a cikin ma sahabbai ba ma annabawa ba a ce za a kwatanta shi da darajar manzon Allah abu ne wanda ba zai yi ba to shine abin da annabi yake bada misali na mutumin da ya koma daji yana bautan Allah kawai da wanda ya zauna a birni yana karantar da mutane alkhairi nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ya ƙara musu ilimi a nan bayan tambayar da eh, suka yi mara ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yana da kyau ku sani allah da mala'ikunsa wa ahlas samawati duk halittun da suke sammai wal arabina duk halittu da suke ƙasa aljanu da mutane da kowace dabba hatta namlata fi juhriha hatta tururuwa kiyashi a cikin raminsa wa hatta huta har kifi la yusalluna ala muallimin nasil khaira maza Allah ya ce dukkansu suna addu'a ga wanda ke karantar da mutane alkhairi da Allah da mala'iku da halittun sama da ƙasa manzo Allah ya ce har kiyashi har kifi suna addu'a ga mai karantar da alkhairi kai zaka dauka ɗauka mai karantar da eh, musulunci la mai koyar da alkhairi me ake nufi da mai koyar da alkhairi idan aka samu wani ya koyar da wani kanikanci ya koyar da alkhairi wani ya koyar da wani kafinta ya koyar da alkhairi ka koyar da kowane abu wanda ya zamanto alkhairi ne to idan ka koyar da wannan ba karamin aiki kai ba da Allah da mala'iku da halittun sama da ƙasa suna addu'a gare ka to ya za a kwatanta wanda ya zauna a cikin gari yake taimakon mutanen gari da wanda ya ƙaurace ma gari ya koma daji yana zama a kogo ya za a haɗa su A hadisin manzo Allah ba za su hadu ba saboda haka ka bambanta rayuwar ashabul kazi da rayuwar mutumin da ya bar gari ana zaman lafiya haka kudum saboda yana sha'awar bauta ma Allah sai ya koma daji rayuwarsa ba ta yi kama da ta ashabul kafi ba ashabul kafi sun bar gari ne saboda gudu saboda tsira da addininsu in sun bayyana addinin nan za a halaka su ba za su iya bayyana wa'azinsu ga mutane ba ba za su iya yakar mutanen ba saboda ka yi zama dole kawai su kaurace magarin suka koma wannan kogo kuma ba su gama wato hukunta al'amarinsu ba akan in sun je kogon nan ci gaba za su yi da tattaunawa me za su iya yi suna zuwa kogo Allah ya sa musu bacci sai zamanto Allah ya zaɓa musu abin da ya fi alkhairi ma rayukansu amma da a ce baccin bai same su ba da za su ƙara tunani me ya kamata mu yi kaga rayuwarsu ba ɗaya ba ce da rayuwar mutumin da zai bar zama a gari a yau ya ce ba zai zauna a birni ba saboda ana laifi ya bar birni ya koma daji ya rika zama wannan rayuwarsa ba ta yi kama da ta ashabul kafi ba shine abin da manzon Allah ya faɗa ba a cewa ya yi laifi la shakka amma darajarsa ba ta kai ta mutanen da ya baro a garin ba kaga gari akwai fasadi amma kuma a garin ake samun alkhairi a garin ake samun lada wanda ya zauna a cikin garin yake karantar da alkhairi lada yake samu wannan hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2685 sahihu jami'i sagir hadisi na 1838 yana sahihu targhib hadisi na 81 akwai hadisin Aisha wanda ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasara manzon Allah yana cewa muallimul khairi muallimul khairi kaga ba a ce muallimul islam ba muallimul khairi mai koyar da alkhairi yastaghfiru lahu kullu shay'in kowane abu yana nema masa gafaran Allah hatta kifaye fil bahari waɗanda suke cikin teku suna addu'a suna roƙa maka gafaran Allah idan dai ka koyar da alkhairi komai yawansa komai kankantansa alkhairi kake samu wato lada kake samu a wurin Allah saboda haka idan mutum yana cikin gari ya koyar da wata sana'a yana samun lada yana samun waɗanda ke masa addu'a Allah ya gafarta mishi hadisin Aisha eh, Aisha wato shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 82 illa dai babu shakka kaura cewa din akwai lokacin da yake da ma'ana wanda rashin sanin bambanci shi ke sa mutum ya kuskure ta wajen gane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan manzon Allah waɗanda suka tabbatar mana mutum ya ƙaurace daga birni ya koma daji ya zauna yana iya tasiri yana iya zama alkhairi amma akwai lokacin da yake dacewa wani lokaci ne yake dacewa mutum ya bar zama a birni ya koma daji na ɗaya idan ya dace da irin siffar da ashabul kafi suka samu kawunan su akai shine lam yakun kadiran ala zalika ba zai iya kawar da barna ba wato da hannunsa ba zai iya kawar da barnan da harshensa ba to kasancewar idan ya zauna kuma yana da rauni <clears throat> sa shi ma ya fada halaka yakshal fitnata fi fi dinihi yana tsoron fitina za ta samu addininsa wanda shine abin da ya faru ga ashabul kafi to idan hakan ya faru babu shakka halal ne mutum ya kaurace mu binne ya koma daji saboda tsira da addini amma ba dan yawan zunubi ba wanda an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da abinda ashabul kafi din suka yi ya dace da sunnarsa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wani mutum ba kauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ce ya rasulullah ayyun nasi khairun daga cikin mutane wani mutum ne ya fi alkhairi kala sai manzo Allah ya ce rajulun jahada bi nafsihi wa malihi mutumin da yayi jihadi da dukiyarsa yayi jihadi da ransa mutumin da ke jihadi da ransa yayi jihadi da dukiyarsa to wannan mutumin shi ya fi alkhairi a cikin mutane sai manzo Allah ya ce na biyu rajulun fi shi'bin min ash-shi'abi mutumin da ya bar gari ya koma wani kwari na dutse yana zama a gurin a riwaya ta Liman muslim rajulun murtazilun wanda ya faɗa ƙarara manzo Allah ya ce mutumin da ya ƙaurace mazama a birni ya koma daji ya abudu rabbahu yana bautan Allah mahaliccinsa wa ya da'un nasa min sharrihi wato ya kare mutane daga sharrinsa wanda ya koma daji yana bautan Allah shine mafi alkhairi hadisin yana sahih bukhari yana kuma sahihu muslim babu fadlil jihadi war ribati ya zo ta wani lafazi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tambayansa akai ayyun nasi afdal wane ne waye ya fi falala daga cikin mutane ya rasulullah wannan shine lafazi na biyu na hadisin waye mafi falala daga cikin mutane sai manzon Allah ya ce na farko wanda ya jihadi da dukiyansa da ransa na biyu wanda ya ƙaurace ma birni ya koma wani kwarin dutse yana zama saboda tsira da addininsa kaga manzon Allah ya yaba wa abin da ashabul kafi suka yi amma duk da haka sai manzon Allah ya kara da cewa wa yuqimu salata yana tsayar da sallah wa yu'ti zakata yana bayar da zakka a taya a hul yaqin har mutuwa ta zo masa laisa minan nasi illa fi khairin baya hulɗa da mutane sai hulɗar da ta shafi alkhairi kaga nan manzon Allah ya tabbatar da ya koma daji din bai bar zuwa sallar juma'a ba bai bar sallar farilla ba ba a bar sallar idi da shi ba yana bayar da zakkansa shi yasa manzon Allah ya ce laisa minan nasi illa fi khairin ya koma daji ya zauna saboda gudun sharrin birni sai manzo Allah ya ce amma zamansa a gurin bai raba shi da dokokin Allah ba duka wani wajibi da ke kansa yana kokarin saukewa akwai hadisin Abdullah bin Abbas manzo Allah ya ce mu'tazilun fi shi'bin wanda ya kaurace zama a birni ya koma matsatsin duwatsu ya koma kwarin dutse yana zama yuqimu salata yana tsaye da sallah wa yu'ti zakata yana bayar da zakka wa ya zilu shururan nasi kuma ya kaurace ma sharrukan mutane a riwaya ta Imam nasai hadisin Abdullahi bin Abbas ala ukhbirukum bi khairin nasi manzon Allah yace shin kuna so in baku labari mafi alkhairi daga cikin mutane sai manzon Allah yace na farkon su rajulun mumsikun bi inani farsihi wanda ya rike wato linzamin dokinsa idan aka ce ya rike linzamin doki yana rayuwar jihadi har abada idan an tafi wannan jihadi an gama sai ya tambaya ina kuma za a tafi jihadi ya doshi wancan haka kenan yake ta yi rayuwarsa gaba ɗaya a jihadi na biyu ala ukhbirukum billazi yatluhu manzo Allah ya ce kuna so in gaya muku mutum na biyu wanda ke bin bayan wancan sahabbai suka ce muna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun mu'tazilun fi gunaimatin mutum ne ya ƙaurace ma zaman birni yana da 'yan awakansa ya koma daji ya dinga zama saboda gudun sharrin mutane amma duk da haka manzon Allah ya ce yu'addi haqqallahi fiha amma yana ta ƙoƙarin bayar da hakkin Allah a zaman dajin da yake in yana zama a daji yana bayar da hakkin Allah babu laifi kamar misali a yanzu ana samun fulani waɗanda ke zama daji idan suna zama daji ba laifi bane idan dai suna tsayar da hakkokin Allah tabaraka wa ta'ala kuma za ka lura da cewa zama a dajin nan ya raba su da wasu sharruka da dama duk da cewar wato zama a birnin akwai nashi falala shi yasa manzon Allah ya fara da wannan wanda Allah ya faɗa mana a suratul tsoffi. آية يا يا أيها الذين آمنوا aya ta goma zuwa goma sha biyu ya ayyuha allazina amanu تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم so zaman birni ba a hada shi da zaman kauye saboda kai sa eh, zaman daji kai saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana mafi alkhairi mafi falala cikin mutane ya fara da mai zama a birni amma yana jihadi jihadi da ransa jihadi da dukiyansa idan kana zama a birni kai kokari kaga cewar kana taimakon addinin Allah ba wai dole sai ka zama mai wa'azi ba akwai hanyoyin jihadi da jiki da dukiyarka zaka yi jihadi zaka taimaki addinin Allah a nan idan kana taimakon addinin Allah a zaman birni to kai ne mafi alkhairi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyunsu shine wanda ya bar zama a birnin saboda yawan laifi ba zai iya gyara ba ya koma zama a daji amma fa zama a dajin bai raba shi da hakkokin Allah ta wa ta'ala ba sai manzon Allah ya ce to wannan shine na biyu da yake bin bayansa kaga ya dace da ayar alqur'ani ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim idan kana neman fatauci wanda zaka samu lada a lahira mafi girma tu'minuna billahi wa rasulihi imani da Allah da manzo tujahiduna fi sabilillah ku rika jihadi <clears throat> kuna taimakon addinin Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da rayukanku wanda zai taimaki addini da jikinsa ya taimaki addini da ransa <clears throat> zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu wanda shine mafi alkhairi gare ku idan kun yi haka Allah zai muku gafara yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar bayan ya gafarta muku ya saku a gidajen aljanna ashe kana zama a birni kana samun aljanna ko da akwai fasadi ka yi iya ƙoƙarinka na kawar da wannan fasadi idan ana sabon Allah ka yi iya ƙoƙarinka na gyara wannan barna da ake in ma da hannu in ma da harshe in ya gagara to sai a koma daji wato shine inda <clears throat> yake dacewa da rayuwar asabul kafi wannan shine abin da aka sanin malaman sunna suka tabbatar a kai. in ka zo fatul bari mujalla na bakwai shafi na 44 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك